Tare da sallama a gare ku da watan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan yammacin talata goma sha tara ga watan Janairu. Halima Jimarauce ke gabatar muku da shirin yau da gobe shirin matasa kai tsaye a kan mitoci 25 da 22 da goma sha shida da kuma ta intanet a voahausa.com. A jamhuriyar Nijar kuna iya sauraron shirin nan kai tsaye yanzu haka ta amfani FM da sarauniya da kuma niya FM a birnin Kwanni. Duk da cewa da sauran rina a kaba game da ilimin 'ya'ya mata a arewacin Najeriya, shugabannin jama'a da masana da malamai na ta ƙoƙarin tattaunawa da niyyar faɗakarwa akan mahimmancin barin 'ya'ya mata su yi karatu. Kamar babban taron da aka yi kwanaki a jihar Kano, ɗaya daga cikin masu ƙoƙarin shirya irin waɗannan tarurruka na tattaunawa akan mahimmancin ilimin 'ya'ya mata shine Malam Shehu Usman Muhammad Makarhi, wanda ya bayani mai ma'ana. Mun haɗa guda biyu a wuri ɗaya, lafiyar al'umma da kuma ilimi amma kuma muna mai da hankali ne kan maganar ilimin mata ya'ya mata waɗanda za su cire mana wato rashin lafiya da kuma jahilci da muke fama da cikin wannan al'umma To ba ma batun ilimin 'ya'ya mata kawai ba, shin ana iya rabuwa da talauci idan ba a ƙoshi da ilimi ba? Ba ilimi ba inda za a yi a rabu da talauci. Mu a musulunce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roki Allah ya raba shi da talauci da kafirci. Don saboda talauci yana janyo kafirci. da yawa mutane sun bata saboda talauci da jahilci. Muna tahe da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da kuma hilin matasa masu basira. Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa ku ji duka wannan. a Facebook mun yi muku tambayar cewa da za a nemi shawarar ku game da canza tsarin ilimin da turawan mulkin mallaka suka zo da shi a maye gurbin shi da wani tsarin ilimi mahi alhwani ga ƙasa da 'yan ƙasa da wace shawara za ku bayar ga amsoshinku. VOA E eh, hakan da zai yi sauƙi domin kuwa a soke jam da wayek kuma a dinga koyarwa da harshen uwa. wato yankin arewa hausa yankin kudu maso yammaci yarabanci kudu maso gabas inyamuranci da hakan zai sa ilimi ya haɓaka a najeriya da ma ci gaban ƙasa baki ɗaya saƙo daga ali musa gaya yau da gobe a gaskiya tsarin karatun da muke amfani da shi a yanzu ya saba da tsarin al'adunmu da addininmu na musulunci canza tsarin ta yadda zai zo daidai da al'adunmu da addininmu zai kawo ci gaba a harkar neman ilimi sako daga sani dino udubo Babbar shawarar da zan bayar don kawo canji mai ɗorewa a ƙasa ta Najeriya amfani da harshen ƙasar mahi ƙarhi da kuma yawa shine zai iya kawo canji da rashin yawan fahimta. saƙo daga Murtala Yahaya Makanike Rogogo. TAP abin kamar da wuya, kamata ya a ɗaga daraja ilimi a ƙasar nan gaba ɗaya musamman ma kimiyya da fasaha domin shine kaɗai canjin da za a iya yi wa wannan sashen. Sako daga al'amin Idris Munkin, karamar hukumar Zin a jihar Taraba. A gaskiya da wannan tsarin zai yiwu da ƙasar mu ta Naija ta ci gaba sosai kamar yadda sauran ƙasashe suka ci gaba ta hanyar koya ma ɗalibi abu ɗaya da ya yi fahimta a kai tun yana firamare. Har ya yi digirin digirgir a kai, sako daga Sabi'u Usman Makurna a tarayyar Najeriya. Ni a gaskiya canza shi ya yi, saboda amfani da harshen mulkin mallaka yana ba da wahala ga 'yan ƙasa ta Najeriya. A ce sai ka koyi harshen wani kahin kayi ilimi, ai da wuya ka fahimci wani abu a cikin gaggawa. Sako daga nuruddin A. Jihad. Muryar Amurka a canza shi zuwa mono steady wanda zai ba mu mutum damar ƙwarewa a fanni ɗaya kacal. Idan Hausa za ka karanta to tun daga ilimin firamare a koyar da kai har zuwa ilimin jami'a. amma sai yaro ya tashi tun yana ƙarami ƙwaƙwalwarsa a cakuɗe da abubuwa da yawa a ƙarshe ba zai koyi komai ba ai kun ga an yi asara kenan sako daga bashir ɗan barde yau da gobe ni shawarar da zan bayar ita ce mu koma ma koyarwar addininmu da al'adunmu a cikin koyarwar iliminmu shi yahi sako daga yusuf heluwa ɗan dume Kasancewar rashin jin Turancin da ba na yi ne ya sa wasu ababe da yawa ban san su ba har sai da Allah ya sa na tafi kwaleji. Don haka nake ganin zai hi kyau da a ce an rika amfani da harshen da mahiya yawan al'umma ke ji kuma suke amfani da shi a tsakaninsu. Sako daga Muhammad Shehu. Yau da gobe ni a shawarata a dinga koyar da ɗalibai ilimin kimiyya da na kwamfuta har ma da ilimin islamiyya don zai iya kawo mana sauyin rayuwa a wannan zamani. Sako daga Kabir Nasir Sheme. Mu dama an samu iyayenmu da ilimin sa arewa aka ƙaƙaba mana wani ilimin. Ko yanzu muna da ilimin da za mu iya rayuwar duniya. Sako daga Yaroro Musa Yaroro Musa. Da za mu ce a dinga koyar da ɗalibai karatuttuka kamar na kimiyya da yaren da suka hiji, kamar yadda ake yi a ƙasar China da Faransa da dai sauransu, musamman karatun kimiyya da kwamfuta, sako daga Hajiya Hauwa Baba. tsarin da turawa suka zo da shi na ilimi yahi ya kamata turawa su dawo domin ciyar da mu gaba domin ba za mu iya ciyar da kanmu gaba ba sako daga khalifa shehu imam A canzaɗin zaɗin zai yi alhwano, duba da suma don su tallata yarensu ne suka kawo mana shi, saƙo daga Yusha'u Zakariya bako. Yau da gobe, gaskiya inda za a sauya tsarin karatu da an ji daɗi kuwa, saboda yadda ake gudanar da tsarin karatun ya saba da addininmu da kuma al'adunmu. Allah ya kawo sauƙi amin, saƙo daga Salisu Ado Zaitawa. ai yanzu ma ba a makara ba idan har za a ci gaba da samar wa ainihin ma'abota ilimi kuma ma'abota koyar da shi dukkan abubuwan da koyar da ingantaccen ilimi ke bukata sako daga muhammad ubale a kyautata wa malamai a ga aiki sako daga anas ado ahmad ni zan ba da shawarar abi duk hanyoyin da turawan mulkin mallaka suka bi hakan shine mahita sako daga abba sa'ad mahuta na farko a soke jam a canza tsarin wayek da neko a rika koyar da kimiyya da harshen uwa a firamare da sakandare, sako daga muhtar Aminu Kilishi. Mu koma kamar kasar China yadda suke koyar da komai da yarensu, sako daga Umar Ahmad Muhammad. Yau da gobe ni dai shawara ta anan ita ce ina kira ga al'ummar mu ta Hausawa da ta mai da hankali wajen rubuta harshenmu na Hausa fiye da Ingilishi ko ma Faransanci. To a nan ne harshenmu zai ɗaukaka har ya maye gurbin harsunan da turawa suka kawo muna a ƙasashenmu na Afirka, saƙo daga Umar Alasan Kamaru. shawara ta ya kamata mu dawo ga tsarin ilimin kanmu ta hanyar bunƙasa harsunan mu da kuma amfani da harsunan turawa domin fahimtar tahiyar duniya. Saƙo daga Abubakar Abdu daga Nyamai, ƙasar jamhuriyar Nijar. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke saurare daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC inda yanzu haka agogonmu ke nuna mana cewa karhe goma ne na sahiya da minti 38 wato karhe hudu na la'asar da minti 38 agogon Najeriya da Nijar. Yanzu a hilin matasa masu basira ga Aliyu Ahmed Aliyu zai ci gaba da bayyana irin wahalar da ya sha kahin Allah ya tarwa magarin shi nono ya samu gurbin karatu a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. Haka kuma za ku je da ya jinjina ma iyayen shi. Ya gode musu da yadda suka karfafa mishi gwiwar yin karatu. To alhamdulillah lokacin da na tabbatar cewa ban samu admission din nan karo na biyu ba na shiga jami'a gaskiya na fi sati ɗaya ba na bacci ba yanda ban yi ba na yi na yi to ni ba wanda na sani ban san kowa ba a matsayina na ɗan talaka kenan kuma ga takardun nan da ya tare a gabana sai da na game na sha wahala sosai so irin haka haka haka na ringa dai binciki Allah ya so ta fannin shi dakta ta fannin social media na samu ne mai magana alhamdulillah har kuka kira ni kuka hira da ni na faɗi irin ra'ayina da abin da yake damuna har Allah ya ya samu ina ganin Allah ne ya taimake ni kuma ta fannin social media da yanda na faɗi tashi har na nemo wa kaina admission na kwato wa kaina yanci na fito daga family ɗin da ba su da ƙarfi ni ba ɗan kowa ba ne haka karatun ma dai da ƙyar dai ake amma ni tun da nake tun da Allah ya ni tun da na taso mahaifana ba su taɓa gaza min wajen biyan school fees ba ko wani haka dai alhamdulillah a duniya ba wanda zan gode wa in ba irin iyayena saboda ba ni da abin da zan saka musu da shi iyayena suna so in yi karatu sosai ta ni nima na ce in sha Allah sai na biya musu burinsu nima sai na yi karatu matsayin da nake ciki yanzu ba wai dan halin iyayena ba ne ko don suna da wani abu kawai dai saboda suna so in yi abin ne kuma ba za su iya bari in yi ba shi yasa nima insha Allah sai na cika musu burinsu. Me kake son ka karanta an kaje jami'a? Ni dai tun da na taso ina so in karanta fannin tattalin arziki wata kwanshi economics saboda akwai abubuwa yanzu duniyar gaba ɗaya in zaki kalla ta canja kullum maganar economy economy ake yau tattalin arzikin nan ya kare nan ya kare to alhamdulillah ina ganin kamar yanzu shi ne muhimmin da ya kamata matasa haka su taso su ringa karanta wannan field din saboda kalubalen da suke ciki yau za ki ji an ce an saci kuɗi kaza daga wannan ministry yau an sata kaza daga wannan ministry kuma duk daga kuɗin al'umma ne duk yana tasowa ne daga irin wanda suke harkoki da kuɗi ministries haka duk shine da su ina so in karanta kwas ɗinnan nan ne saboda ni ma ina so experience ɗin da Allah ya bani ta fannin karatun da na in yi applying ɗin shi a cikin wannan wannan harka ta tattalin arziki insha Allah don mu ga kasar mu ta gyaru gaba ɗaya. Kwanakin baya da muka tattauna da kai Malam Ali ka ambaci cewa yanda mutan gari da abokan kama duka suna maka dariya cewa kai ka da boko yanzu kuma gashi nan ma baka ma samu ka sami shiga jami'a ba kasancewa yanzu alhamdulillah kwaliya ta biya kudin sabulun. me abokanka suke cewa ne game da yadda Allah ya baka damar kuma samun ci gaba ta fannin zuwa ABU din nan? Wala kamar yadda na faɗa miki lokacin da na yi nufin ɗin admission ɗin nan ba irin dariya da izgili da ban sha ba. Sai ta cewa dama ai ƙarshen bokon Bakano kenan ya gama secondary school ya zo ya zauna a ta zaman majalisa tare da shi. Don na sha tsangwama sosai har daina fitowa ne. to amma tun da wannan admission din ya samu su ma bayan da za su sai zuwa suke yi suna taya ni murna Allah ya taimaka duk da na san ba don Allah ba ne amma na karba amma na sha tsangwama sosai lokacin da ban samu ba yanzu ko kowa kullum sai an zo an taya ni murna cewa Allah ya saka da alheri Allah ya sa ai karatu a sa'a mai haƙuri yana dafa dutse in mai izan wuta daure bala mun shaida ba shi da laifin komai haruna idda haruna sannu baban dabo sannu yayan kabiru masana da malamai da masu haɗa ji a harkar ilimi suna ta ƙoƙarin tattaunawa da niyyar jan hankalin iyaye da hukuma akan mahimmancin ilimin 'ya'ya mata da kuma nuna alaƙar da ke tsakanin lahiyar al'umma da ilimi. sannan kuma da irin gagarumar gudunmawar da ilimin mata zai ba mu al'umma a hannuni da dama kamar yadda za ku ji bayani daga malam shehu usman muhammad makarhi ɗaya daga cikin masu ƙoƙarin shirya irin waɗannan tarurruka mahmud ibrahim kwari ne tattauna da shi a nan kano dai wannan shine karo na biyu ko ma na uku da ake wannan taro kuma idan zan iya tunawa an yi makamancinsa a kaduna da wasu wurare wai me ake so a cimma ne to babban abin da ake so a cimma buri shine haduwar al'ummar musulmi musamman shugabanninsu waɗanda suke magana da yawon addini da kuma waɗanda suke rike da wato mukamai na shugabancin al'umma domin a fahimtar da su kuma su faɗaka su fahimci muhimmancin da ke cikin kula da lafiya da kuma ilimin 'ya'yansu mun haɗa guda biyu a wuri ɗaya wato lafiyar al'umma da kuma ilimi ɗaya bai samuwa sai da ɗaya lafiya ba ta samuwa sai da ilimi babban kasudin wannan taron shine bayan duk mun duba abubuwan da al'ummar musulmi musamman arewacin najeriya suke ciki da irin koma bayan da ake ciki cikin harkoki daban-daban sai kuma muka duba irin kokarin da su al'umma suke yi wajen wato farkar da kansu da farkar da al'umma a tafiyar da ake yi a halin da ake ciki mun zagaya zuwa garin bauchi mun je kaduna mun je jos mun zo nan kano mun ga irin kokarin da wato al'ummomi suke yi musamman in ka dubi a kokarin da gidan kadiriya suke yi da gidan tijjaniya wani ke ƙarshen eh, siyaka biyu da wani ke ƙarshen ɗahir eh, usman bauchi da ƙungiyar izala wani ke shugabanci da kuma headquarter a jos da kuma wani ke da headquarter a abuja da ƙungiyar form 1 da kuma ndcc da dai sauran ƙungiyoyi waɗanda wato da kuma hafizan alƙur'ani duk mun duba irin ƙoƙarin da suke wajen harkar ilimi to burinmu a wannan taro shine mu ga inda aka tsaya kuma ina aka sa gaba me ya kamata a yi nan gaba don a kyautata wannan tafiya da ake yi amma kuma muna mai da hankali ne kan maganar ilimin mata 'ya'ya mata domin sai ya mace ta yi ilimi ne za ta zuwa ta koyi aikin likita ta koyi aikin unguwar ta koyi aikin malamin jinya ta koyi aikin malamin makaranta waɗanda su ne waɗanda muka fi bukata cin al'ummanmu waɗanda za su iya cire mana wato ƙaiƙayi da raɗin wato rashin lafiya da kuma jahilci da muke fama da cin wannan al'umma ka ce kun kewa wasu sassa na arewacin najeriya kuma wannan ba shine karo na farko da kuka yi waɗannan irin waɗannan tarika ba Ah, kuna bibiya kamar kun bibiyar da kuke abubuwan da kuke yi ne ah, me sakamakon bibiyar ta ya nuna wala ya nuna mana ah, cewan daga alƙaluman da muka gani wato arewacin najeriya za a ga ciwon na ce maka arewacin najeriya ina maka tun daga kebbi har zuwa maiduguri tun daga katsina har zuwa jigawa in ka haɗa duk wanda ke zuwa makaranta musamman ya mace wanda da je makaranta kashi ashirin ne cikin ɗari ‘ya'ya mata suke makarantu wannan makarantun kuma karka cire na islamiyya karka cire na boko duk in ka haɗe su wanda suke zuwa makaranta ba su kashi ashirin ba sauran duka suna karewa a talla da makamantansu so bibiyar da muka shi ne maga irin su daga faɗakarwa da muka fara tun taron mu na farko shin ina aka tsaya maga irin kokarin da sau kungiyoyin da muke magana da su suka yi da kuma irin hoɓasan da suka yi da irin taimakon da suke bukata kuma a wannan taron ne muke sa ran karban irin wannan sakamako daga gare su mun mu nuna musu irin wannan ziyarar da muka da sakamakon shi sannan kuma za su fitar da wani wato tsari na aikin da za su yi nan da shekara ɗaya ko biyu wanda za mu taimake su mu rika bi muna musu jagoranci wajen aiwatar da abin da suka tsara za su yi harkar ilimi da lafiya yaushe ne ne wannan uh, zaure na ku ya fara shirya waɗannan tarika kuma akwai wani kiyasi ne na wani mizani da yake so ya cimma uh, a zuwa wani lokaci da ya ƙayyade wannan zauri ya fara taron shi na farko a abu dhabi a dubai karkashin jagorancin sarkin musulmi alhaji muhammad sa'ad abubakar na uku bayan da aka yi tsokaci ga waɗansu malamai suka zagaye duniya suka ga irin abin da kasashen duniya suke ciki ya kafa wannan kwamiti ke ganin cewa to ya kamata a zagaya farkar da mutane don su shiga taitayin su kuma su ba da muhimmancin tunani da lokaci da aiki da dukiya akan ilimi da kuma harkar lafiya yau shekara biyu rabi kenan da fara wannan al'amari sannan abin da muke son mu cin mu buri shine wayar da kan al'umma farkar da su musu jagoranci a cikin harkar da ya shafi kafa wato cibiyoyin lafiya da kuma cibiyoyin ilimi musamman na kula da harkar mata wannan an samu kyakkyawan misali daga shi mai alfarma sarki musulmi wanda yana da kuduri in Allah ya yarda kuma muna fatan Allah ya taimake shi akan haka na kafa jami'ar mata a arewa wannan yana kan wannan turba kuma don haka ne muka zagaya muga sauran mutane irin kokarin da suka yi a jos mun ga irin kokarin da kungiyar izala karkashin jagorancin shek eh, sani haya jingir irin asibiti da suka eh, kafa mun ga na kungiyar form kungiyar mata musulmi a bauchi da kaduna mun ga irin kokarin makarantu da aka gina kuma ake gudanar karkashin eh, gidan kadiriya da gidan tijjaniya mun ga wurare da niyya da irin wani shekara Usman Bauchi niyya yi a Bauchi eh, mun zagaya da ƴaƴansa mun ga irin kokarin da suke da kuma niyyar da suke da shi da dai sauran kungiyoyi waɗanda muka zagaya gare su a bayanan ka na baya bayanan ka ya ce kashi ashirin cikin ɗari ne na ƴaƴa mata da ya kamata su dinga zuwa makaranta a lardin arewa suke zuwa bayan kun gano haka akwai wani mizani da kuka sa na cewa daga nan zuwa shekara kaza kuna so wannan mizanin ko kashin kaza bisa ɗari ya zama kaza mu ba za mu sa wannan ba sai dai su waɗanda suke sauraron mu yanzu albarkacin wannan firar da kake yi su ce eh to tun da haka ne mu duba mu al'umma mu da muke ciki mu duba yanayin mu mu duba garin mu mu duba jihar mu mu duba ƙasar mu mu duba yankin mu mu duba lardin mu mu wannan kashi ashirin da aka ce din hakan ne koko mun ɗara wannan in sun ɗara wannan sai su ƙara sa kansu wani mizani gaba in sun ga kashi talatin sai su ce to bari mu kai kashi arba'in in sun ga kashi arba'in su ce bari mu kashi sittin Wani sai kashi biyar kuma su ce bari mu kai kashi goma mu abin da muke yi babban abin da muka ɗaukan mu za mu iya yi shine faɗakarwa farkarwa tunatarwa da kuma ba da gudunmawa ta wato ƙwarewa don iya tsara waɗannan cibiyoyi na lafiya da kuma harkar ilimi ka ce kun fara shekara biyu da rabi baya yaushe za ku kammala ba rana sai da duniya ta tashi domin ba a gama tunatar da mutane ba a gama wato ilmantar da su ba a gama wayar da kansu in an gama wani bangare za a wani bangare sabo ya budu kuma duka a wannan inuwa eh kwarai kuwa a wannan inuwa fatan mu in mun kau wadansu ɗauka su ci gaba har Allah tabaraka ta'ala dai ya ida nufin sa muna fatan kuma Allah mu ya saka mu kowa da alheri cikin wadanda suke ba da irin wannan gudunmawa arziki To wai ana iya rabuwa da talauci idan ba ƙoshi da ilimi ba? Kuma me yasa ne har yanzu talaka bai sanya tursa ma shugaba ba ya bashi ilimi mai inganci? Ai jahilci ne ma na farkon farawa ya janyo kake ɗauka misali gwamna ko man ɗinka na local government ɗinka wato taimakon ka yi. A'a ba taimako ta hakki na ne ya zame masa dole. hakkina ne jahilci ne kake jin ma sai ka je kawo wani risina ka ne dole ne a baka amma saboda jahilci ka ɗauka in an muku kwalbati wayo an taimaka mana ba a taimake ka da komai ba ka ne ka ne shi isa ba sa son su ilmantar ai daga baya aka fara kassara ilimi saboda an gane cewa al'umma sun fara buɗe ido sun fara wato kallon uh, uh, uh, shugabanni saboda haka shugabannin tun lokacin baban gida aka fara rugurguza ilimi a ƙasar daga jami'a musamman na jami'a sai ka samu yaro yanzu yana jami'a amma bai iya kalma ɗaya ta turanci ba subhanallah wannan bala'i da yawa ake to saboda haka kin ga kina zancen lagos lagos duk wanda ya tashi a lagos da safe da asuba zai bar gidansa ya fita nema ya tafi saye ko ya tafi sayarwa ko duka to a nan mu kuma fa idan kika idan na to kullun daga Abuja da na shigo arewacin Kaduna zan fara ganin mutane suna zaune a jakin baban gidan nan har sai na shigo cikin birnin Kaduna ba su da sana'a ba aikin yi akwai da yawa miliyoyin matasan mu majiya karfi waɗanda har su faru su kare ba su taɓa sana'a ba ba su taɓa aiki ba to wannan kuma wani haraji zaki je ma kina nema a gurin su me suka ba su siya ba ba su ajiye ba ba su bayar ajiya ba kuma hmm. maula ta riga ta zame mana al'ada abun kunya ne ka fitan nema amma ba abun kunya bane ka je kana roko ai ba abun kunya da ya wuce roko to amma saboda tsabagen wato rashin gaskiya tsabagen zalunci wato kai ka je ma ka roka ka je kana da mata barkatete kana da 'ya'ya barkatete Allah ka ɗaya shi iyakarsu amma ba ka tunanin hakkinsu to akwai akwai akwai mushkila kuma akwai hakki akan gwamnati ba kawai ta ilminta ba ta ba da sahihin ilimi kuma ilimi akwai abin da ake kira eh, consumer education consumer education shine irin wanda ilimin da tura mulkin mallaka suka kawo mana shine na cewar ba a baka ilimin da zali zaka iya yin takalmi ba ba a baka ilimin da za ku iya haƙo ma'adanan ku sarrafa su ba a'a ilimin kawai da aka baka na cewar za ka yi aikin gwamnati ne za ka yi gwamnatin eh, ba jari hujja ba gwamnatin wa jari hujja ne amma eh, tura mulkin mallaka saboda haka ilimin da ake baka na cewar za ka yi aiki a ofis ne baka ma jin ofis ɗin naka ne sun isa suke ta sace-sace don ba sa tunanin cewar gwamnatin ta ce sun ɗauka daga gurin bature suke sata ba su san shi bature ya zo ne ya sace musu dukiya ba to kin gani kenan har yau a ƙasar mu ba a tunanin cewar gwamnati taka ce a'a gwamnati abin da za mu kassara ce abin da za mu sata a kansu ne to kin ga wato kuma gwamnati kawai a shigo da kaya ne wanda turawa misali su ɗau auduga daga nan su je masana'antunsu su bunƙasa su yi wa mana kaya da auduga su dawo nan mu zo mu siya a ɗabi masu ma'adananmu a je a kero mana motoci a kawo mana mu zo mu saya burgewa ta wani irin riga na sa wata irin mota na saka in ka kura akwati kenan to kin ga irin in kike da ke zaune a turai kun san haka ba haka bane hmm, kana tunanin yaya zan yi kirkiro abin da zan sayar shin yaya zan yi ciro injin da zai busan min da tumatir ko zai mayar min da tumatir markaɗaɗɗe a sa a cikin abin nan ga mu muna da tumatir yanzu kin ga kakar tumatir tumatir sai kiga ana zubar da shi hmm. ba wanda yake da ilimin bari ya zan yi in kirkiro ko sai dai a tafi china a je a siyo mashin din mashin din kuma maimakon a ma koyi yanda china din da japan ma suka nasu ai china da japan abin da suka dinka yi zuwa suka turai sai su zo in suka siyo mashin ko mota sai a zuwa ɗaiɗai da ita to kai kai taya ka kirkiro yadda ake taya kai birki kai haka dai haka dai sai a zo sai su haɗa irin tasu motar ai su ma ba su suka dinga kirkiro ba tun suna ko kwaikwayo har suka zo yanzu suna kirkiro nasu to shi ne maganar ilimi gaskiya in ba ilimi ba inda za a yi a rabu da talauci shi sama mu a musulunce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roki Allah ya raba shi da talauci da kafirci dan me dan saboda talauci yana janyo kafirci you know so talauci da kafirci kin ga saboda talauci yana iya sa ka bata da yawa mutane sun sun bata saboda saboda talauci da jahilci ya sai ki ga sun an tsunduma subhanallah an fada ana ana kafirci Allah ya kare mu amin ya rabbi mutane da na duniya da gobe kiyama mu tabbata ko zan ba shi da ilimi ba mu da ga ba tai ba da shi da jaki. Ni na raba ta yin ba zan rashin bindin nan ba. na Abinda gwamnati ka nuhi mu dai ilimi ko jami'u kanana jahannan muna da fotefo lokacin suke ya satuwan ne ba ƙari a duba bara da suna sace su to ga yanzu an ƙara sai yawa wanta to kuma su jami'un ƙanana ana nan ana niyya ƙara su ba wasawa ba sakandire uku gare masa kwato kuma birnin kabi akwai ɗaya da gusa kasashen kahin garaba zai gwada ba To muna godiya ga Hajiya Naja'atu Muhammad wadda ta amsa mana tambayar da muka yi. To iyayen ‘ya'ya mata da ke jinmu yanzu haka, ni dinnan da ke zamna yanzu haka ina muku magana a rediyo kuna saurare. da iyayena ba su bar ni na ilimi ba, da ban isa in samu aiki a wannan wurin ba, da fatan kun saurara da kunnuwan basira baki ɗaya ƙarshen wannan shiri kenan sai kuma gobe da izinin Allah. yanzu a madadin wanda ya haɗa mana sauti ya jagoranci shirin kuma ya bada umarni mr daniel brown da injiniyan mu kuma zubair altayib ni ce halima jimrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku kasance lahiya sai gobe da izinin allah yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba masu wasanni ba ta kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba This program has come to you from the Voice of America, Washington.